وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا مسلمين ine muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau talata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 sha biyu ga watan maj haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian kalanda. na da shekaru 2024 allah maɗaukakin sarki ya sake haɗewa da mu a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar Koko road a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowace shekara cikin wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja wato watan ramadan da fatar allah maɗaukakin sarki ya yi muna jagora a cikin karatunmu sa'annan ya karbi azumanmu da dukkanin ibadodinmu da addu'o'inmu a cikin wannan watan mai albarka kamar jiya muka rufe tafsir a shekarar da ta gabata yau shi kuma allah maɗaukakin sarki cikin iyawa da buwaya ce ya saki dawowa da mu domin buɗa wannan tafsirin na Alƙur'ani mai girma littafi mai girma mai daraja wanda fara washi zuwa ƙari shi duka zancen Allah ne to kamar yadda muka al'adanta kowace shekara mukan buɗa karatunmu da wasu bayanai muhimmai to bana muna da muhimmin bayananmu waɗanda za mu ɗauki wasu kwanaki muna tattaunawa wani muhimmin topic to amma kuma akwai wata matsala gama gari a wannan ƙasar tamu ta najeriya wadda lalle ne mu ba da wannan yinin na yau domin tunatarwa ga al'umma kan wannan matsalar wannan matsalar kuma ita ce matsala ta yunwa da kuma tsadar kayayyakin masaruhi wallahi ɗan najeriya yana cikin wahala la haula wala quwwata illa billah ana ciki yanayi wanda lalle ne a yi tunatarwa game da wannan yanayin ana cikin fitinar kuma kunnuwar kan ramadana ramadana ya hudo kuma sai fitinar ta ƙara kawa. na sayi shinkafa kamar sati uku gabanin Ramadana. na ji farashinta an ce naira dubu hamsin da bakwai ma sittin ne ya ce a kawo hamsin da bakwai fama na komo cikin ramadana na ji shinkafa naira dubu tamanin da biyar shin wata ramadana wata ne na mugunta wanda allah ke saukar da mugunta cikin shi wanda allah ke saukar da bala'i cikin shi koko wata ne na alkhairi wallahi wata ramadana wata alkhairi ne sai dai su waɗanda suke cikin biranenmu biranen musulmi wanda wata jiha za ka same ta kashi 99.9 musulmi ne wata jiha ka samu kashi 98 musulmi ne kashi 95 musulmi ne kashi nawa kashi nawa mu musulmi mu ne musulmin dai waɗanda suke sallah suna azumi suna hajji suna sauran ayyuka na musulunci waɗanda a kowane lokaci suke cewa mai imani da Allah shine ubangijinmu ko mai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam manzon Allah ne amma abin takaici mu dinnan kuma idan watan ramadana ya zo mu ne muke ta ƙara mahaja tsada muna ta lillinka farashin abubuwa sharrin da ke cikin zukatanmu wallahi yana da yawa don haka malamai ko ina suke ta bayani akan wannan tsadar bugu da ƙari kuma ga Ramadana ya shigo tsadar ta ƙaru musamman mu da muke cikin sokoto ma ga mu cikin tsananin zafi mutum yana tafiya kamar ana feso mishi wuta kuma ya shiga shago sayan kayayyaki ya tarar da sulullinka masu hannu da shuni kowa ya jimke hannu ba wanda yake da manufar ya taimaka ga al'ummar annabi muhammad cikin wahala amma kuma ga masu abin wasu sun mallaki kuɗi biliyan kan biliyan ga wani tare da yara ƙanana tare da mata cikin wahala an yi ne cikin wahala an kwan cikin wahala ga yunwa amma kuma shi yana can cikin ni'ima bai kusa abin da yake ba bai kosa abin da ake ba ko ba ruwan shi da talakawa bai damu da su ba ga malamai a ko'ina sai wa kurwa ake ta yi ana ta wa'azoza ana ta tunatarwa amma duka tunatarwan tana karewa ne ta shiga cikin wannan kundan ta fita cikin wancan shi na an gama to uwa musulmi dole ne mu tunatar da junanmu cewa ba nan duniya ake tabbata ba akwai gidan da za a koma gidan dawwama wanda idan ka yi kanka kyakkyawan tanadi ga wannan gidan ka samu alkhairi in ko baka yi kanka ba wallahi wata rayuwa ba ta ɗaukan ma wata rayuwa zunubanta wannan gida ne wanda uwa ba ta iya amfanar ɗanta da komai ɗa kuma bai iya amfanar uwarsa da komai ba wani wanda ke taimakon wani abin da ka aikata shine za ka girba don haka mu ji kiraye-kirayen da malamai ke yi farawa daga shugabanni waɗanda ku Allah ya jibinta mu al'amarin al'umma shugabanni kuma da sama har ƙasa wannan is a special calling ina shugaban ƙasa yake ina kuma makarabai nai ina kira gare ku ku ji tsoron Allah ina gwamnoni suke ko ban ɗebe kowa ba dukkanin gwamnonin ina ko mukarrabansu ban ɗebe kowa ba cewa ku ji tsoron Allah ina sauran sarakuna da hakimai da duk wani wanda yake da ruwa da tsaki ciki wannan sha'anin ku ji tsoron Allah wallahi Allah zai tambaye ku gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi wallahi Allah zai tambaye ku akwai wata kisa duk da yake ban haƙaƙe isnadinta ba wata mata ce mai rauni wannan matan ba ta gani umar alfaruk gabanin khalifance shi gabanin ya karbi shugabancin al'ummar musulmi ya gano gidanta saboda imani ɗan aljanna wanda tuni annabi ya ce abubakarin filjanna wa umaru filjanna annabi ya ce haza sayyida ku huli a halil jannati ya ce su ne dattawan 'yan aljanna idan kana beɗar dattawan 'yan aljanna shugabannin dattawa senate president na aljanna da speaker na house of rape na aljanna idan kana nema annabi ya ce ka yi dubi zuwa ga abubakar da umar to amma sai ga umar yana ɗaukan ruwa ya ɗora bisa kai ya kai ma wannan boya allah wadda take ba ta da saboda hali na taimako ya rasa da me zai taimake ta ya share mata ɗaki ya gyara mata guri ya fara aikin kwana ɗaya kwana biyu ko da ya dawo gobe sai ga an riga shi har an yi mata ya zo jibi kullum ya zo sai ya tarar da an gama aiki sai dai ya ƙaƙar wani aiki ya yi mata wata hidima ya ce kai wallahi shi na laɓi na gano wane ne ke riga na zuwa ga wannan aikin na shiga aljanna sai umar ya laɓe yana laɓewa sai me yake gani sai ga khalifan manzon Allah abubakar a siddiqul akbar ɗauke da tulun nan ya ɗauko abinci nan ya kawo mata ya share mata gida ya goge mata komai ya fita sai umar ya rike abubakar ya ce wallahi dama kai nake tunanin za ka riga ni ga wannan aikin don dama ga dukkanin aiki alkhairi kai kake na. abubakar a lokacin shine khalifa yana ganin haƙƙin allah ne a kai ne kada wannan baiwar allah ta kwanci cikin ƙishirwa gobe kiyama allah ya tambaye shi abubakar yana tsoron ta kwana da yunwa allah ya tambaye shi tare da cewa faɗa aljanna ne tun a nan duniya an ba shi satifiket na aljanna yana riƙe da wannan certificate amma kuma yake wannan hidima yana ganin dai har gobe akwai haƙƙin Allah a kai ne saboda fashi shugaba ne wallahi haka ya kammala shekarun shi biyu na shugabanci hidima ce kurum yake ma al'umma sayyidu qaumin khadimuhum shi shugaba al'umma mai musu hidima ne ba wai ya shiga cikin babban mota ko ya zo ana mishi jiniya ba a shi mai ya musu hidima ne umar al faruk allah maɗaukin sarki ya ƙara mishi yadda wata rana garin madina ya cika da 'yan kasuwa na ta hada-hada sai umar ya rika hannun abdurrahman bin au wanda da shi umar din da Abdulrahman bin auf din dukkaninsu 'yan aljanna ne to a nan duniya suka kama hanya suka yace zo mu je mu zagaye gari domin mu yi gadi al'ummanmu kada allah ya tambaye mu gobe kiyama wani daga cikinsu yana cikin wata matsala ba mu sani ba ne fa umar ya fita suka zazzagaya suka zazzagaya ya suka ji can cikin dare wata 'yan rumfa wani yaro na harguwa sai umar ya zo sai ga yaron nan na harguwa uwar ta kamar ba gan shi ba ma ta kyale shi ta kau da kai umar ya tsawata mata ya ce ke bai wa allah ba za ki kama yaron ki ba ta ɗauka yana jayewa an jima kuma ta aje yaron yaron ya fara kuka aka maimaita haka har sau uku umar na dubi yake wake wace irin uwa ce ko wace uwa idan yaron tana kuka za ta tashi cikin firgici amma ke ga ke cikin yanayi ba ke koda mu ba sai ta ce da allah bawa allah ka kyale ni ta ce mu talakawa ne albashin da ake yankawa na gwamnati ana ba mutane shugaban musulmi umar bai ba yaro sai an yaye shi domin shi gwamnatin umar kowa na da albashi a cikin gari amma kuma ya ce jarirai idan an haife su bai fara ba su albashi sai an yaye su ta ce to umar bai ba da albashi ga jarirai sai an yaye su Niko wannan yaron ina son ya fara amsa albashi domin mu haɗa ana samun abin da aka ci muna cikin tsananin talauci ta ce allah da wadan umar da wannan halin nashi nan take umar ya ce iya eh, yanzu umar ya san da wannan yanayin da wannan yaro da irin waɗannan yaran suke ciki ta ce ato ya Allah zai ba mutum kiwon abu kuma ya ce bai san yanayin da yake ciki ba sai umar ya aza hannu bisa kai ya fashe da kuka ya ce ya kai cewa umar ya zai haɗu da Allah ashe umar ya kashe jariran mutane da yunwa bai sani ba nan take umar ya tashi jiki na rawa yasa aka je aka rubuta mata aka rubuta duk wani jariri shi ma yana da albashi duk wani jinjiri yana da albashi to haka al'amarin yake su shugabanni ne waɗanda himmar su ita ce talakawansu ba wai su abin da za su tara ba ba himmar su irin motocin da za su shiga ba da irin suturu na alfarma waɗanda za su saba'a ko abin totan da za su ci ko makarantun da 'ya'yansu za su yi karatu ba shi shine himmarsu ba talakawansu ne himmar su. mu ko gamu a najeriya talakawa na mutuwa wallahi mutuwa ake ta yi wanda ya zo makabarta kuma zai shaidi haka duk wani mai hawan jini da tijo ya buga gabas da yamma kudu da arewa bai samu abinci ba ya fara gida yana kallon ya zai fuskanci mata kuma ya zai fuskanci yara ƙanana suna kuka kaga kai tsaye sai ciwo ya tashi dama dai gashi cikin yunwa gashi ya yawo ya gaji ya galabaita bai samu ba da haka ya gabanni na wannan al'ummar ku ji tsoron Allah ku ɗauki matakai waɗanda al'umma za ta fita cikin wannan yanayin umar alfaruk ɗin da har yau domin umar yana da misalai babu shakka misalai na adalci misalai masu nuna Yanda ya kamata a yi shugabanci wata rana fa ya haɗu da ta tsohuwa ita bata kosa umar ɗin ba ne domin suturar jikin shi bata nuna cewa shi umar ba ne sutura bata gwaji cewa shi amirul mu'minina ba ne sannan yanayin jikin shi ma bai nuna cewa shi amirul mu'minina ba ne ba za ka gaishi ya cika ya yi faɗi a ba za ka gaishi da wannan ba za ka ga fata shi irin fatan talaka sutura shi irin ta talaka ya ne ya rayuwa shi irin na talakawa haka za ka ga umar ya haɗu da wannan tsohuwar ina tsohuwar ta kai ai muna cikin musiba muna cikin talauci muna cikin mai tana ta kokewa umar ya ce bata bai ta ce wallahi yau tun tsawon zamani ka za albashi na bai iso mini ba da albashin nan da ake ma mutane umar ya rike min albashi na sai ce ya ke tsohuwa ba ki ganin cewa umar bai san da labarin albashin nan bai isuwa gare ki ba ta ce to ya za a yi a ce makiyayi bai san dabbobin shi ba su ci abinci ba sai umar ya dafe kai ya ci ya wauta da rashin ilimi da rashin fahimta ta umar gashi har tsohuwa ta hishe fahimta bai faɗi ta jiya ba ana haka suna ɗumi da tsohuwar sai ga ali bin abi talib tare da abdullahi bin mas'ud sun zo wucewa sai suka ya amiral mu'minina ya amiral mu'minina sai tsohuwa ta dafe kai tana kuka ta ce subhanallahi ta ce na zagi amirul mu'minina gaban shi subhanallahi yau na shiga uku umar ya ce ba ke ki shiga uku ba umar ya shiga uku ga talaka da allah ya dora mishi haƙƙi nai yana kwana da yunwa alhali umar bai sani ba ya kai can umar da ya bari yana kiyon dabba dabba bata san dabba ba ta da abinci umar bai san ba ta da abinci ba nan take umar sai ya nemi takarda ya yi rubutu babu takarda sai ya yage riga shi ya yago ni kyalle ga rigar shi ya tambayi wannan tsofar ya ce ina roƙonki duk albashin da kika rasa ki yi mai kuɗi domin ki ceci rayuwar umar da shi ta aminta ta ce tana son ya ba ta kuɗi masu adadi kaza sai umar ya rubuta wannan matar umar zai ba ta kuɗi adadi kaza domin ya fanshi kanshi domin gobe kiyama in an je wurin allah an haɗu kada allah ya tsare shi game da sha'anin matan nan bayan ya rubuta ya ce ko masu shaida akan wannan ya ce ga ali bin abi talib ga abdullahi bin mas'ud don haka umar ya ce zai biya ta amma ta yafi mishi ya uwa musulmi mu dubi wannan adalcin umar ya ɗauki wannan rubutu ya rasa yadda zai da shi ya ce ya ali idan na mutu ku sa wannan ƙyallen da na yi rubutu wannan alkawalin da muka ɗauka ku sa shi cikin likafani na ku sa shi ga hannu na domin in tashi da shi gobe gaban allah ina tsoron in tashi gaba Allah ya tambaye ni ban da shaida don in tashi da shi gaba Allah yana rike da shi ranar da Allah zai tsare shi wa gabanni muna da hadisai game da shugabanci waɗanda ba su da daɗi shi yasa wanda duk aka ɗauki wani jagoranci aka bashi wallahi ba abin farin ciki ba ne wallahi abin baƙin ciki ne shugaba zai tashi da sarƙoƙi maruruwa yana ɗaɗɗaure da an tashi nin kiyama ka duba duk wanda ka gani ɗaɗɗaure da maruruwa to wannan shugaba ne in ma dai gaske shi ta walwale shi ko kuma zaluncin shi ya ƙara tsuke shi cikin waɗannan maruruwan don haka shugabanni ku ji tsoron Allah wallahi dai talakawa na cikin matsi sa'an nan na biyu akwai 'yan kasuwa waɗanda suke ɓoye abinci sai ya yi tsada sannan su fitar ko? waɗanda har ƙungiyoyi ke gare su na jujjuya farashi abubuwa akwai abin da na tambayi kudin shi ana gobe za a kama azumi ran da aka yi dubin wata ranar lahadi na duba ban da kudi sai na ce gobe zan dawo jiya na ɗauki kudi na je ko da na je abin ya ƙara kudi kuma ƙari mai ban tsoro tsari mai ban firgita na ce kuma ya aka yi haka ya ce ba ka ganin azumi ni ce yanzu ramadana shi ya zo da wannan shari ni ce shi Allah ya yi gaskiya ko kuka yi gaskiya don shi Allah wata rahama ya saukar da abin na rahama ya sanya ramadan wata wanda bayan Allah suke ma Allah azumi wata wanda cike shi akwai dare na lilatul qadri daren da ya fi wata dubu dare wanda mala'iku suke sauka cike shi ta nazzalul mala'ikatu wa ruhu fi ha bi izni rabbihim kun annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta a sahihul jami ya ce mala'ikun da ke sauka a wannan daren na lailatul qadari daren da aka saukar da alkur'ani dare ke ya ce wallahi mala'ikun da ke sauka sun fi tsakkuwa wadda ƙasa ga ta nan za ka ƙidaya ƙasa mala'ikun sun fi ƙasa yawa mala'iku ne na rahama waɗanda sun fi ƙasa yawa su suke sauka a cikin daren lailatul qadri sanin haka annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya fi kowa alkhairi ko dama annabi ya fi kowa alkhairi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ajiwadan nasi ya fi kowa alkhairi kuma ma wakana aji wakana ajiwada minar rihil mursala annabi ya fi iska da ake aikowa da ruwan sama da bushara ta ruwan sama annabi ya fi shi alkhairi saboda shi annabi ya ce wallahi bai son ya kwana da wata dukiya bai son ya ga naira ta kwanga hannun shi ya fi son ya yi haka da ita ya yi haka da ita ya yi haka ya tarabewa har ma yace wanda ake bi bashi ya zo in biya mishi wanda kuma ya samu ya kai ma iyalin shi shi bai da bukata to annabi sallallahu alaihi wasallam tare da alkhairin gana shi to kuma ya fi yawaita alkhairi a cikin watan ramadana. a watan ramadan annabi ya fi yawaita alkhairi to kai dai in fati guda kake da annabi dan fatin annabi kake kana cikin layin su asiddiqul akbar su umar al-faruq to a same ka in ramadana ya zo alkhairin ya fi yawa in ko kana cikin wani fati na daban sabanin fati annabi to kai ta shari cikin ramadana lokaci na yi wani faɗan shekara saba'in ne fa za ka ganin wai ne zai ne shugaban mitin na yadda za a ƙara ma abinci tsada talakawa su wahala kullum daɗa ƙara tsada ake yi an ce dala ta tashi abin da bai da alaƙa da dala bai san labarin dala ba shi ma ya halba ya tashi farashin komai ya tashi kuma ana ciki haka wai sai aka ce ga ramadan tafi sai kuma aka zauna aka ta kulla mitimiti ya za a yi bayan allah masu azumi ya za a yi bayan allah nan da allah ke so ya za a yi a matsar da su ya za a yi a matsar da su to ka ci gaba da aikin matsar da bayan allah to amma dai ka sa akwai ƙananan yara waɗanda allah bai haƙuri a taɓa su akwai ƙananan yara waɗanda allah bai haƙuri a taɓa su sana akwai raunanan mutane daga cikin raunanan mutanen nan annabi ya ce akwai wani mutum za ka gan shi talaka ne dukkanin su sifa ta talauci ta tabbata gare shi idan ma ya je kofar wani babban gida za a kora shi ba za a buɗe ba saboda shi talaka ne idan ya yi magana ba za a saurara ba idan ya nemi aure ma ba za a ba shi ba rigan shi ta yage kan shi ya yi ƙora. to amma yana da wutar daraja a gurin allah yana da wata daraja gurin Allah annabi ya ce lau sama alallahi la'abarra irin wannan bawan da kare na ba wai roƙo Allah zai yi ba idan ya buɗe baki ya ce Allah na rantse yau sai ya koma tsakiyar kunturu a sokoto wallahi sai kankara ta fara zubuwa yau a cikin sokoto shi ba addu'a zai yi ba rantsuwa ma zai ma Allah to 'yan kasuwa 'yan uwana 'yan kasuwa mutum nawa ne cikin ire-iren waɗannan kuka sa cikin matsuwa kuna tsammanin ku samu rahamar Allah ta hanyar yin wannan aikin da kuke yi Allah madaukakin sarki na cewa innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق Allah maɗaukakin sarki yake cewa innal na fatanul mu'minina lallai inna adatu tawkid cewa lallai babu ko shakka na fatanul mu'minin waɗannan da suka fitinni mu'minai maza wal mu'minat da mu'minai mata thumma lam yatubu sa'an nan ba su tuba ba suka ci gaba da ƙara mahajarsu yawa na joni ya ce wai wannan ayar ai ba wannan ne sababin nuzul nata ba muka ce ai al'ibratu li umumin lafzi lalil mutalaki sabab ayar duk inda ta zagayo to za ta yi aiki gare shi ba su inda sababinta yake ba don haka ka je ka karanci musulun hadis baka karantu ba shi yasa kake wannan maganar ka te ka karanci usulul fiqh baka karantu ba da ka karanci usulul fiqh da baka faɗi wannan maganar wani ma laifina yake gani na ce don na ce a sauƙaƙa matalaka kuma laifin mai na yi to mazhaba ta a tausaya talakawa. wallahi ita ce mazhabar annabi muhammad kuma ita ce ta su a siddiƙul akabar kuma ni na bisa gare ta kuma yana kiran kowa ya dawo a kanta kamar yadda alfazazi ke faɗi halilai ya uja bil muhassabi wanzu ko ai wannan almuhassab ɗin da ya kira ka yace ka zo gare shi ka sauka ba wani abu bane fati annabi sallallahu alaihi wasallam ne rafin annabi ne inda annabi ya zauna ko shekaran jiya a cikin karatun da muke abu dauda ne ko cikin riyadu salihin mun karanta riyadu ne ko mun karanta bayani irin wannan rafi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda metaphorically idan ka ɗauka yana magana fati annabi duk wani ra'ayi na annabi to uja ko karkato ko zo zuwa gare shi wala tabgiya an haifihi mutahawwala kakka bi wani fati wanda ba fati annabi muhammad ba annabi mai sauƙi ne kuma so yake a sauƙaƙa allah ma mai sauki ne kuma allah so yake a sauƙaƙa muna da hadisi na wani bawan allah wanda ba wasu ne aiki alkhairi ke gare shi ba amma wannan bawan allah ɗan kasuwa ne ya kasance mai sauƙi cikin harkar kasuwanci shi sannan yana harkar bashi in ya baka bashi in ba kada ya ce a jinkirta maka shi haka rayuwar wannan ɗan kasuwar ta kasance don haka allah ya kuma la'iku su ɗauki shi da suka zo sai suka tambaye shi wai kai bawa allah ka taɓa aikata wani aiki na alkhairi a amilta min alkhairi shay'an ka taba aikata wani aiki na alkhairi yace eh to na kasance na horon yara na da suke kula min da kasuwanci na duk inda suka ga wanda yake cikin tsanani to su sassafta mishi wanda ma suka ga ya shiga wani ne amma ya fi mishi da wai yana cikin littafi 'yan wuta kan wannan aikin da ya aikata kurum Allah ya ce a cire shi daga ciki ya mutu a mashi shi ciki ya aljanna malamai suka yi tsawon bayani mai tsawo akan wannan ka duba littafin fatihul bari na alhafiz ahmad bin ali ibn hajirin al-asqalani a ainihin mujallar na hudu shafi na 360 da littafin al-muslim bi sharhin nawawi mujallar na goma shafi na 175 ko kuma juzi'i na goma shafi na 175 kaga zantuttuka da fasar da malamai suka yi ma wannan hadisin daga huzaifa bin yaman don haka ka zan mai sauƙi kai kuma allah ya sauƙaƙa maka ka zan mai ƙuntatawa kuma allah ya ƙuntata maka ko irhamu man fil ardi yarhamkum man sama ku yi jinkan mutane duk wata hanya da za ku bi ku sassauta farashin abubuwa sannan duk wata hanya da za ku bi in ramadana ya zo ku yi wata bananza don al'ummar musulmi masu kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah waɗanda suka yi ni da yunwa ya kasance da ƙishirwa idan lokaci na buɗe baki ya yi ku sa farin ciki cikin zukatansu amma ina shaidan ya hana kullum gwada maka yake yi ka dai ƙara tara duniyar ka ƙara tara duniyar mutuwa kuma tana nan tafi tana nan kusa dama kullum safe sai ta kai maka ziyara sau 24 Allah ce to masu fitinar muminai maza da muminai mata sun malam ya tubu sa'an nan ba su tuba ba wallahu azabu jahannam suna da azabar jahannama walahum azabul harik kuma suna da azaba ta kuna ta gobara Allah zai ta kona dukiyoyinsu sai an tara dubu kan dubu miliyan kan miliyan biliyan kan biliyan sai Allah ya kawo wuta ta kune Allah ya ta zuba musu hasara don haka 'yan kasuwa ku ji tsoron Allah ku sassabtar da farashin abubuwa domin wannan musibar da ake ciki fa tana da matsala kasashen da suka shiga ciki irin waɗannan matsalolin irin su brazil da sauransu da suka taɓa shiga matsaloli masu kama da wannan ƙarshen al'amarin bai kyau ba da shugabannin da 'yan kasuwa ba wanda ya dara akwai inda ya kasance da shugabannin da 'yan kasuwa ma sai da suka gudu ka gudu dukiyar da ka tara kana ƙeta kana dariya wannan dukiyar talakawa su zo su kwashi so ina amfani wannan wasu aka yi ta kisansu saboda yin al'amari ya kai wani tura ta kai bango ba a san yadda al'amari zai koma ba su kuma ina masu hannu da shuni shin tara dukiyar shine hikima Allah maɗaukakin sarki na cewa wai lulli kulli humazatin lumaza Wai lulli kulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan wa addada Allah maɗaukakin sarki ce allazi jama'a malan wannan da ya tara dukiya wa addada ya rika ta tattalin dukiyar lissafi ɗaya ake kullum cikin lissafin riba ake bai da lokacin ma buɗe littafin Allah ya karanta bai da lokacin da zai iya wa Allah su juda biyu cikin dare sannan kullum tunanin ake ya za a matsa da talaka a samu riba ta yi yawa dukiyar ta karu don haka ya tara dukiya tiriliyan gare ya tara dukiya biliyan gare ya tara dukiya miliyoyi a ɗaruruwa gare ya sabu an na malahu akhlada yana zaton wai dukiyar shi za ta dawamar da shi bai sai na yana wannan tattalin ba mutuwa na nan tare da shi wani mai kuɗi ne ya zo same ni ya ce malam ka ga yadda al'amari ya kasance ya ce wallahi abin da ke faruwa gashi an auna ni an gane ni ina da rashin lafiya ta kansa kuma ta kansa kuma ta riga ta kai chronic ta kai mataki wanda likitoci sun faɗa min ba abin da za a yi na tafi har egypt na tafi india an faɗa min kawai yanzu da nan zuwa wata kaza ma ana zaton ana tsammanin mutuwa ta wallahi da radda ya zo mini bai kara sati uku bayan mutu a faɗa mini ya ce malam mun tara abin da bai da daɗin faɗi mun tara dukiya wadda ba ta da amfani ya ce ba sai na faɗa maka yadda muka tara dukiyar nan ba ya ce amma babu ɓarnar da ba mu yi wajen tara dukiyar nan ba babu irin jama'ar da ba mu matsar ba wajen tara wannan dukiyar ba to bai ƙara sati uku ba allah ya karɓi rai shi don haka malam zan je asibiti idan na je akwai wani bature likita ne an ce yana iya kokari dai a samu a bani wani magani abin ta zanka kwantawa inda na tsara wasu ƙa'idodi komi zai tafi kai ya ce da na dawo za mu fara gine-ginen makarantun ne za a sai filaye a gina makarantun ne za a yi mi za a yi mi za a yi mi za a yi mi to ko tafiyar ba a kai ga yi ba sati uku allah ya karɓi rai ne don haka a fito da dukiya a ba al'umma kada a bar mutane suna kwana da yunwa kada a bar mutane suna kwana cikin matsala Allah maɗaukakin sarki ma a wani guri yake cewa falakta hamal ba wa ma adraka mal aqaba fakku ba ko wit amun fi min zi masgaba Allah ce to ga wani abu falakta hamal aqaba shin ba za ka afka ma aiki na suicide na masu kuɗi ba ba wannan suicide na bomba aiki mai matukar wahala wanda da ka yi shi ka samu matsayi wurin Allah manya-manyan ayyuka masu wahala al-iktiham duk inda ka ji an ce iktiham to afka ma wani abu na mai wahala al-aqaba kuma hanya ce ta cikin dutse tafiya cikin hanyoyin dutse aiki na mai wahala to ba za ka ɗauki irin nauyin ayyukan nan na musulunci ka yi aiki da su ba malamai suka ce waɗanne iri ne suka ce to allah ya faɗe su ya ce wa ma'adara mala'aka ba me sanar da kai abin da ake ce ba ayyuka masu wahala masu mugun lada ga wahalar yi saboda shaidan bai bari amma kuma ga lada tari tari da gafara Allah tari tari da yadda Allah cikin ayyukan nan tari tari sai ce fakko ya ce na farko daga cikinsu shine yan wuya wannan yan wuyan kalma ce mai faɗi ka zauna duk inda ka ga wani ana bin shi bashi ka biya ka yanta shi daga bashin ka je gidan kaso prison ka yanta mutane wata mata da muka sa aka fitar da ita wai shinkafa take sayarwa tana sayar da wannan shinkafar tana an saga hannun wani mai hali tana sayarwa kuma ga marayu gare ta sai jari ya lalace shi na yasa aka ɗauke ta aka kai ta aka rufe aka zo sai da aka biya kuɗi ga ta da goyo cikin gidan yari cikin zafi cikin da goyo a kan shinkafa nawa shinkafa take naira 180 akan haka yasa haka ya yi amfani da ƙarfi aka ɗarme ta kwanakin baya wasu waɗanda 'yan gudun hijira da bandit ke korowa wasu sun zo sai aka yi karo da wasu suka zo musu da kuɗi suka ce su bar musulunci su dawo addinin kirista kuma suka yadda aka ba su kuɗi kuma aka yi alkawali gashi an yi agreement za a ɗauki wasu 'ya'yansu a kai su jos wasu za a ɗauke su a kai su ibadan wasu za a ɗauke su a kai su ina sannan za a fitar da wasu daga cikinsu ma har ƙasar waje don haka yanzu kun ga idan an koro muna mutane da ƙauyuka sun dawo cikin gari suna wahala kuna ganin su kuna kyale su to ga abin da ake tallata musu nan yanzu na ɗauki waya na buga ma wani to malam wallahi wa'annan abubuwa mu dai al'ala dai shi mana sauki ya kashe waya wanda da zan ci mai mai girmawa ne ya ce a yi kaza wallahi yana tuntuɓi zai iya fitar da miliyan ɗari ya yi shi in na ce mai girma gwamna ko mai girma sarki ko mai girma wani kaza ko mai girma sanata ko yanzu yana yi yanzu yana fitar da miliyan ɗari amma bai ko son ya saurari ni don na ce annabi muhammad sakwato aka yi haka don na ce annabi muhammad na tarbi wani shi ma dai annabi muhammad ba shi bai iyawa shi ma ba na annabi muhammad ba ne to ayyuka ne masu wuya ga masu kuɗi suna Allah ya ambata ka samu daraja ka samu girma ka samu ɗaukaka da ƙyar na samu aka samu kuɗi aka fanshi su hawai ta'amun fi yomin zimas gaba ko ciyar da abinci cikin yini wanda ke ma'abuci tsanani akwai yini ma'abuci tsanani a rayuwa wanda ya kai wanda al'umma suke yau to in ma dai a najeriya dai komi tsanani dai bincike ba sakwaci ka je can ka samu dan barno mune ke da zafi ko mune ke da zafi kamar ka ƙone ga yunwa mala aminu jiya su suka yi aikin speakers wallahi da ya koma faduwa ya yi aikace-aikace da muka akwai yaro wanda yake tare da ni shi ma wallahi faduwa ya yi yana bisa mashi ya bar gani kawai ya fadi saboda tsananin zafi za ka kwanta kamar an ɗauki ranka cikin zafin nan ba abinci yara na kuka mata da sauransu allah ya ce to ciyar da abinci cikin irin wannan lokacin to idan kana iyawa ta to wannan aikin kan ba aikin irin su wane ba ne domin aiki ne irin na su asiddiqul akbar waɗanda babu ran da za a ɗaga ƙoƙon musulunci man zallazi ya ƙurizullaha ƙardan hasanan fayu za'ifahu lahu babu ran da za a ɗaukaka irin wannan ƙoƙon su abubakar su yadda da ƙoƙon ya dawo ba komi ciki empty wallahi sun fi son wadda ta haife su ta ɗauki ransu da da da ƙoƙo haka nan ai ana cikin yaumin zimas gaba ɗin nan irin zumas gaba irin wannan yanin ana ciki ne na manzo Allah ta da ƙoƙon cewa wa zai taimakawa a je yakin tabuk rana tana kyalkyalniya cikin hot desert climate da garin madina zuwa tabuk sai ka ce da sakuta zuwa Legas wanda saboda wahala wajen wannan tafiyar sahabbai sai an yanke raƙuma an ɗauki tukattun biyu ana tsotsewa mutum goma suna bibiyar raƙumi ɗaya mutum ana ba shi ɓaren da bino shi ne abincin shi na yini kuma sai gobe usmanu ya tarkata komi da gare shi ya kwasa sule dubu ya zuwa manzon Allah manzon Allah ya ɗiba wa'annan sulallan dubu na zinari kuɗi biliyoyin kuɗi manzon Allah na dubawa ya ce ya kai usman je kai ta laifin da ka so ka aikata Allah daga yau bai koma kama ka da laifi mala'iku masu rubutun laifinka sun kalla alƙalami ma sun karya alƙalami imal shi ita ya usman ya daga hannu ce allahumma la tansa hazal yawm li usman ya allah kada ka manta da wannan yinin ga usman abubakar umar ya raba duke shi biyu ya zube abubakar ya kwashe duk komai ma ya zube kun san kisar ai manzo Allah ya ce ya Abubakarin ma tarakta li ahlika yace taraktu lahumullah wa rasulahu don haka Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون لا حول ولا قوة إلا بالله الله مدعوك كنسر كي كرا زواج مؤمنين wayanda suka yarda da Allah shine ubangijinsu kuma annabi Muhammad manzon Allah ne jikokinsu a siddiqul akbar ya ce an fi kumin mara zaknakum ya ku ciyar daga abinda muka azurta ku da shi kada wanda gidan shi za a dafa abinci a cinye ba a ba makwabci ba masu kuɗi a dafa shinkafa a fitar a yi kunu a fitar da shi ka kulla shinkafa ga leda yanzu take da tsada ko? ka gaida ciki abinda ake ce ma hamul aqaba wanda in masu kuɗi wanka suka ga kada su ce wane? kana da hankali Kafa fa ma haɗari fa to wannan hadari shi Allah yake son ka ɗauka ka afka mai shi kuma ya afka ka aljanna gobe kiyama in ko kace za ka rike dukiyar ba za ka afka ba kuma gobe kiyama za a afka kanka cikin wuta wallahi Allah zai sa mala'iku su ja ka a jefa cikin wuta ga al'umma na mutuwa ga al'umma cikin bala'i ga al'umma cikin musiba ga ka kana ta taskace dukiya ya ce to ku ciyar min ma razaqnakum daga abin da muka azurta ku da shi min qabli an yau yawmul la bai'u fihi kum gabanin yini yazo wanda babu kasuwanci cikin shi yini ne wanda babu kasuwanci ciki yini ne na bala'i yini ne na musiba rana ce wadda inuwa za lokaci ne wanda rana za ta dawo daidai ta ɗaya ga kanun mutane ƙwaƙwalwa tana tafasa kwanyar mutane na tafasa mutane na ta zubar da zufa har sai ƙasa ta jiƙe har sai ta gama ta tsoci zufa ta gama sa'an nan ta yi amayo zufan har sai zufa ya kai ma wani ga idon sau kai zufan ma zai kai zuwa ga gwiwa mutum yana tsaye cikin zufa zufa ga gwiwa mutum zufa ya kai har zuwa ga maɗaurin wandon shi ga ƙugun shi ya kai ga cibi ya tsallaka har ya kai ga ƙirji zufa har ya kai ga baki ya nema mutum linzami kuma zufan nan tafasa yake yi saboda rana nan kusa ga kanun mutane internal temperature of 20 million degree celsius narkakken karfe ma 6000 degree celsius yake narkakken karfe 6000 degree celsius ne karfe ya yi zafi ya yi ja har ya kai ga yana diga a diga maka shi digiri celsius dubu shidda an ka diga ma to rana tana kusa gare ka mai digiri celsius miliyan ishirin menene amfanin dukiyarka to amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan da ya ciyar da dukiyar shi a wannan ranar allah ba zai bar shi cikin zafi wannan ranar ba ya ce wallahi zai ɗauke shi a kai shi ciki inuwa ta sadaka inuwa ta sadaka kuma babu wani iya kwandishin daɗa a gamme house ne ko a wata babba hotel ce ko kila a asarar bila ne ko a white house ne na america a hada duka iya kwandishin ɗinsu gaba ɗaya ba su yi sanyi inuwar sadaka ba to a cikin inuwar irin wannan sadakar suna ƙarƙashin al'arshin Allah suna fira da su annabi Ibrahim Khalilur Rahman suna fira da su annabi Musa suna fira da su annabi Isa ana fira da su annabi Muhammad su Abubakar As-Siddiqul Akbar dan uwanka ko dan kasuwan da ce a'a ko kuma mai dukiya wanda yace zan ɓoye in kai a aji. zai mutu ya bar ma magada su lalata kuma ya ta kiyama ya tsayi rana ta ƙona shi kwanya tana ta farfasa tissue fluid nashi ruwan kwakwalwa yi masu kansu sai sun kai 20 million degree celsius kuma za a yi shekaru dubbai a tsaye wannan guri. amma dan uwa ne wanda ke ciyarwa yana can wallahi cikin inuwa al'arshe Allah suna tafira ko sa ana yi ba saboda mi saboda ya ciyar domin haɗuwa da yinin nan wanda yake labai umfihi babu kasuwanci ciki wala hulla kuma babu soyayya wani bai cewa bari in ɗari maka gindi ai yaron wane ne minista kaza yaron wane ne sanata kaza ko ai wane ka so ne shi ya ɗan mai gindi to babu wannan soyayyar wannan yini yini ne na bala'i za ka ga mala'iku suna saukowa masu siffofi daban-daban sama ta kyakkece ta koma jajir kamar fatar akuya tana ɗiga iskan bala'i yana kaɗawa ko'ina lokacin na ɗan adam zai aza hannu bisa kai ya ce ya laita ni tutura ba''. ya kai cuna ina ma a ce na kasance turɗama da ya fi min rayuwa don haka masu kuɗi a fitar da abinci a ciyar da talakawa insha ta'ala ban gama wannan bayanin ba zan kammala shi zuwa gobe insha Allah sai mu shiga cikin topic inda ya kamata a ce mun shiga ana gwada mini lokaci ana gwada mini lokaci tun dazu insha Allahu ta'ala a nan za mu dakata sai kuma gobe idan Allah mai kowa mai komi ya so za mu ci gaba da karatunmu inda muka kwana a yau ina roƙo Allah maɗaukakin sarki ya biya mana dukkanin bukatocinmu na alkhairi ya Allah ka tsare mu da tsarinka ya Allah ka azurta mu wannan fitinar ta yunwa Allah ka fitar da mu fitinar rashin tsaro Allah ka fitar da mu Allah ka biya mana dukkanin bukatocin mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم